الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani a kan littafin alfiyatul usul wa bina'il furu'i alaiha wanda al'allama alamatu sudan sheikh abdullahi bin fodi ya wallafa a wannan rana wacce ita ce ranar 23 ga watan nuwamba na shekara ta 2020 wanda ya daidai da ranar a ranar bakwai ko na a ranar bakwai ran talata ne ɗaya ga wata so yau bakwai ga wata bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta dubu da a mun taru a wannan makaranta mai albarka fara'imul iman domin ci gaba da darussan wanda wannan shine darasi na tara na kusa da na ƙarshe a wannan zango insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba kafin mu fara darasi za mu ɗan bita saboda ilimin usul fiqh yana buƙatar bita ko yana buƙatar a jajjaga shi yana buƙatar a nannaga shi yana buƙatar a dinga yi masa kai komo kafin ya zamanto cewa ya tabbata al'amuru al'asili yana zuwa saboda ne al'amuru yana zuwa lil wujub ko if'al ko wannan shi ne asalin siga ta if'al abin da yake duhu haulaha yana zuwa li alwujub yana zuwa lil to amma an ce wani lokaci yana zuwa bi ma'ana al-ikram yana zuwa bi ma'anar ikram waye zai iya kamana mana wurin da ya zo bi ma'anar ikram na'am kamar kai baka taba amsa ba udkhuluha bi salam to a ina yazo lil ihana fa a daidai ina ne yazo bi ma'ana al ihana sun so ga sabuwar fuska yawa mai wancan malami eh yadda zai hasko ka sosai zuk innaka antal azizul karim yakan zo bi ma'ana taswiya yana zuwa bi ma'ana at taswiya yawa ga wani can a gefen can bai taba amsa ba e kai dai dan miki. isbiru wa la tasbiru sawa'un alaikum dai an yi saɓani game da al'amur hal yaktazi al-mubadara aula yaktazi al-mubadara waye zai gaya min mulakhasul qawlain da kuma dalili ɗaiɗai na kowanne ƙauli waɗanda suka ce yaktazi al-mubadara da kuma waɗanda suka ce yaktazi at-tarafi ya juzu fihi at-tarafi waye zai faɗa min mulakhas malam miƙe wajen malaman hanafiya al'amuru ya kazi mubadara eh. ba da a ƙwararri wani da kuma eh. a wajen shafiya kuma al'amuru la ya da kuma da ne shi ne lokacin da aka farlanta a wajen sallallahu alaihi wasallam aikin hajji da a shekara ne ya kai mu gai jazakallahu khairan To, yana cikin matsalolin da muka karanta jiya, halil amur ya fita da tekrar halil amur ya tabi tikrar menene ake nufi da halil amur ya tabi kuma wanne kauli malam ya ya a cikin guda biyu na bismillah malam nike ƙaunin malikiya me ƙaunin malikiya a cikin ƙur'ani yadda ana da yana cewa ana umarta mu da mu imani saboda menene ma'anar halin amur ya ta dittika sannan wacce maza ba malam ya gabatar me ya dalilinsa kuma da yasa ya gabatar da wannan mazabara cikin mazabobin da ya kawo to ga malam kamar kana ɗaga hannun kana kuma lankwashe shi amma shi an jihar da cewa baya bukata amma mai ko wani bukata a yi ko daya ya danganta da karina wata ana bukata a mai misali da imani yana bukata a mai misali na kuma kai ko da shi ne za ke bani ka yi kokari amma dai da wani zai dan maimaita mana abin da ka faɗa da hausa ta sosai sai ma ka nura ne ko yawwa to kuma to ya kai hausa ta ka ta dan matsa baya kaɗan goza ne sai mutumin goza ne mm, ba dai ba ba dai shi dai ba ka nura ba ne da ji a dama ayaka ne a ne kawai dai dan daidaita maganar zaka ka yi kayi kokari ai da jin hausa ka kowa ya san ta yi hausa ce first language ɗinka ta yi shi ne yaren da ka fi iyawa amma dai kawai ka jera tunanin naka ne yadda kowa zai fahimta halil amur ya tabi tikirar aula ya tabi tikirar to dan gyara mai hausar mala abin da yake nufi shi ne idan aka ce halin amur ya tsiri tsarar aula ya ana nufin idan aka ba da umarni shin idan ka yi sau ɗaya ya wadata ko kuma sai ka sake hmm. wannan shi ne shi ne ma da bawa misali da taimama idan mutum ya yi taimama saboda sallar farilla yin idan ya sallan farilla nan kwaya daya sai ya sake idan zai sallan farilla ta biyu ko kuma ba sai ya sake ba sai ya ce to a hakikanin gaskiya zai iya daukan duka biyu zai iya daukan marra zai iya daukan takra sai ka cewa din kamar a matsalin imani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu ana so ko da yaushe mu rinka jaddada iya ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha na'am sannan kuma sai ce a hajji an yi bayani a kan cewa so ɗaya za a yi saboda hadisin akara ibn qais akara'u ibn qais akara'u ibn habis jiya ne kaɗan ka fure jan kaɗan oye bin qais na eh, ce eh. eh to na yi kuskure bin habis ni ma ban matan na yi kuskure <laughs> sabukon lisan ne amma akara'u bin habis na'am abdullahi ne bin kai ko abu musa shayi na to a wajen malaman shafi'iyya alwajibul muwassa alwujub ya ta'allaqu bi alwujub ya ta'allaqu bi bi awwal waqt saboda haka wanda ya zamanto cewa ya yi sallar da take sallar zahar ko la'asar a ƙarshen lokacinta to ya yi mai. ya yi mai a ya yi me ya yi na fila saddat masadda alfar haka ne su kuma a wajen hanafiya da suke ganin alwujubu ya ta'allaku bi akhir alwaqt saboda haka yanzu ku azhar ɗinku da kuka yi yanzu ta zama nafila ce saddat masadda <laughs> alfar ni kuma ta wace an jima zan yi to kaga <laughs> wannan shine abin nan ɗin ko to akwai a ah, far fiɗi da suka kawo a ƙarƙashin wannan waye zai iya tuna mana shi menene far'ul fadi da suka kawo a ƙarƙashin wannan matsala ta kaunul wujub ya ta'allaqu bi awwalil waqt ko kuma ya ta'allaqu bi akhiril waqt na'am bayan Allah to ga me bulu ɗin rigar can wannan kamar da ba ka yi don mutum ya yi aiki da ba ka yi don yi kamar ranar talata bai samu da ba yanzu zai yi tsoro da bai in eh, sunan kama? to malam Salimu ya karkada kai ya ce abin da ga faɗa ba kan wancan ka'ida yake ba shi wannan misalin da ya ka yana kan wata ka'ida ne yana ba yana ƙarƙashin ƙa'idar abin nan al-mu'aqqad bi waqtin ko idza amara shari'u bi shay'in fi waqtin muayyan shin wanda ya zarta wannan lokacin zai rama ko ba zai rama ba inda gangan mutum ya bar abin yana ƙarƙashin wannan wannan misalin kai da ka bamu yanzu muna neman misali ne akan wanda yake da tasiri akan sabanin shafi'iyya da kuma a sabanin shafi'iyya da kuma hanafiya a wajen alwajibul muwassa ina son gasa wa biyar wato ga wani ban Allah a ƙarshe ɗan miƙe malar sosai a ƙarshen lokaci to yaron da ya balaga fa yaron da ya balaga a farkon lokaci yaron da ya balaga a farkon lokaci idan ya yi sallah sallarsa ta yi ko ba te ba a wajen suwa a wajen hanafiya kuma zai sake sallah to waɗannan su ne wasu daga cikin matsayin ɗin da suke da alaƙa da al'amu yau za mu shiga annaha salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd قال العلامة عبد الله بن فودي رحمه الله في ألفيته للأصول النهي النهي لا تفعل وذو أنواع حقيقة في النهي بالإجماع مجازها في اليأس والإرشاد عاقبة دعاء احتقال بادي نعم النهي ينزام الشغاء النهي من كمل الأمر داما شيء الحكم دين ينادى بانغروني بداوكم akwai al'amur ko sai an nahayu sai kuma a tafiyar to yanzu mun shiga ɓangare na biyu kenan shine an kishiyar al’amur ne saboda haka al'amur mai maka ce tarifinsa alawajil istila farabul fi'il mimman huwa dunawa alawajil istila saboda haka shi kuma Al'amu al'annahi sai ya zama dalabut tas mimman wa juna ala alawajiyar istila mana ka nemi wani ya bar abu alawajiyar wajhil istila amma ya zama ka nemi wanda yake kasa da kai ya bar abu ne al’annahi akwai hanyoyi da ake gane shari'a ta hana abu hanyoyin suna da yawa amma hanya mafi ƙarfi da malaman usul suke faɗa ne la taf'al ya bani ya la tadkhulu wala tusalli kaga duk yana ƙarƙashin irin wannan sigar tifal saboda yana cikin afalun laa saboda yana cikin af'alul yana daga cikin af'al ɗin da suke ƙarshen siya'unni saboda haka tun da ƙarshen siya'unni kaga an goge an goge an goge ya ɗin a ƙarshe yau wala taƙara wala taƙara buzina kaga duka wannan annahayu ne banda wannan siga akwai wasu hanyoyin da ake gane shari'a ta hana abu daga cikin waɗannan a hanyoyin da ake gane shari'a ta hana abu akwai idan shari'a ta kushe abu ina fatan mun gane kamar yanzu misali bi'isa akul ashira duk abin da ya aikin da ya fara da bi'isa yana nuna shi ma haramun ne an hana sannan idan ya zamanto aka la'anci wanda ya yi shi ma yana nuna wannan abin manhiyun an hushara'an la'an Allah walwasilata silata Allah ya la'anci mai ƙara gashi da wasu ta nema a ƙara mata Allah ya la'anci almutafallijat yi almutafallijat masu yin wushirya ko yawon alwashi mata kawai ka ce tsaga mana ko kana tsoron masu ita ne yawwa shi ne ka ce kawai masu yin tsaga shi ne alwashu yawwa to kaga duk wannan yana nuna maka cewa abin manhiyun anu ne la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu kaga wannan shi ma yana nuna cin riba manhiyun anu la'anallahu rashi Walmurtashi murtashi wal ra'ish waye ra'ish kace me alwasit alwasit ko alwasita ko wanda zai zo ya ce maka oga fa in ba dan bashi wani abu ba ba zai ta hannu a fayil din nan ba saboda haka kai kuma sai ka bayar saboda wannan shine ara'ish kaga duk wanda yana nuna abun maniyun anhu ko kuma abu ya zamanto an sa mai haddi duk abin da aka sa haddi a kansa to shi ma manhiyun anhu ne shar'an wasariq wasariqatu ma ba a buƙatar sai an ce maka asariqatu haram ka san asariqatu haram tunda an sanya haddi na musamman akan wannan inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا kaga wannan alaskul ka san yin fashi manhiyun anu ina fatan mun gane ko azaba a ce in mutum yi abu kaza za a yi mai azaba kamar misalin ne wailulil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai taba ba idan aka zo alwala ko yawwa kaga wannan ma manhiyun anhu ne iyakum wal kadhib fa innahu yahdi ma asfala min al ka'bayn min al izalik min nar iyakum kaga kaga kaga yahdi ila al fujur ko wa illa al fujura yahdi ila an malam muhammad kuma yace ma asfala min al ka'bayn min al izari fa innar ta shi ma ka kaga tsul ka san wannan manhiyun anhu ne ina fatan mun fahimta ala kulli hal wannan duka yana daga cikin hanyoyin da ake gane cewa abu kaza haramun ne ina fatan mun fahimta shine malam yace la taf'al an wa'in haqiqatan fi nahyi bil ijma'i ita sigar la taf'al haqiqa ce akan annahi in dai ka gani to yana nuna wannan abun manhiyun anhu ne sai ya ce majazu hafil ya wal irshadi amma ana amfani da kalma annahayu ta zo majazan a wajen aliyar abin da aka ɗeba ƙauna kamar yanzu da Allah yake cewa a ta zuru kada ka farto ba da imani kun kaga wannan ya'as ne mana an ɗebe musu ƙauna tana zuwa da ma'anar irshad la tas'alu an ashiya in tubda lakum لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم kaga wannan irshad yana iya zuwa domin bayanin aqiba wala ta sabanna laha wala ta sabanna allazina qutilu fi kaga wannan yana bayanin akiba ne ba wai hani ake yi ba game da wannan abin amma ya zo da sigar hani yana zuwa da ma'ana itiqa raina abin da aka hada shi da wannan lamun din da shi wala ta muddanna ainaika ila ma da yi kaga sai ce zaharatul hayati duniya ko yan ka gane cewa wannan abin dan kadan ne ba shi da yawa je mala wa yaqtadi tahrim wa yaqtadi tahrim inda al-akthari bai wa yaqtadi tahrim inda al-akthari wa كرها وعليه al-khulfu fi salati fi majzaratin مزبلة قارعة مقبرة معاطن الإبل كذا الحمام مكروهة للنهي أو حرام هي زمان معاطن الإبل أي ديكا معاطن الإبل كذا الحمام مكروهة مكروهة للنهي أو حرام وفوق كعبة كذا استقبالها بالبول والغائط ذاك أصلها نعم malam yake cewa an yi saɓani ne harin na hawiyar tazil tahrim ko kuma an na hawiyar tazil karaha wanne ne daidai ya ce amma a wajen mafiya yawan malamai an na hawiyar bi a tahrim shi ne ta wayar tabi mu inda al'afsari mana mafiya yawancin malamai a wajen su an na hawiyar bi a tahrim wakila kurhan akwai da kuma suka ce ya yantabi alkarama yace wa alaihi a akan wannan sabanin da aka yi to sai ka ambaci sabanin malamai da suke akan wasu matsaloli na fito shine mana wa alaihi fadkuri kulfa ka ambaci sabanin da malamai suka yi wanda suka yi sabani akan wannan matsalolin shin makaruni ne su ko kuma haram ne duka wannan sabanin da suka yi yajuni ne akan matsalar halin na hayu yattabi a tahrim am yattabi al-karaha yace fi salati fi mazdaratin mazbalatin qari'atin malamai sun yi sabani shi ya halatta mutum ya sallah akan a mahauta ya halatta mutum ya yi sallah a bola ya halatta mutum ya yi sallah a tsakiya hanya ya halatta mutum ya yi sallah a makabarta duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a cikinsu to shin haramun ne yin sallah ko makaroyi ne to ya gina kan wannan ka'idar ta usul da kaga shine dalilin da ya sa za ka gane waɗanda suke raina wannan ilimin na usul ba su san shi ba ne sannan kuma na biyu duk mutumin da bai san shi ba zai fahimci shari'a ya ke ita kamata ba saboda saɓanin malamai gaba ɗaya yana komawa ne zuwa abubuwa guda uku da wanne da wanne mun faɗa jiya an nusus kaga yanzu kamar misali an nusus ya zamanto cewa kamar yanzu wasu nasoshin sun samu imam malik wasu kuma ba su samu abu hanifa ba wannan sai ya sa sai su samu saɓani akan wannan ina fatan kun gane wannan ya faru da yawa ko kuma irin abin da muka karanta jiya wani nassin ya inganta wajen abu hanifa amma a wajen imamu malik bai inganta ba ko kuma ya inganta amma kabarwa ne ya saba wa aikin mutanen madina kaga wannan sabani ne da yarju ilan nusus duk abin da muka karanta game da hadisan nan zai shiga ciki la nikaha illa bi waliyin a wajen su malik da shafi ingantacce ne amma a wajen abu hanifa mursal ne saboda haka bai inganta ba ina fatan mun gane ayyuma nikahin an ka had nafsaha bi ma imra'atin ma imra'atin an ka had nafsaha bi ghairi izni waliha falikawha batil a wajen malik ingantacce ne amma a wajen hanafiya waye ya jawo raunin hadisin na zuhuri da suleiman na zuhuri ya manta ya faɗa hadisin man haddasa fanasiya haka ne a wajen malaman shafi'iya akwai jalsatul istiraha su kuma malikiya ba su yadda da shi ba saboda suna da hadisin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam tashi yake a wajen shafi'i hadisin da'ifi ne saboda marrawahu marrawahu la marrawahu khalid marrawahu khalid ko طيب na biyu shine yarju ila loga yarju ila loga kamar misalin ne sai kamar hamdul a misalin aya misalin wani hukunci wannan sababin sabani a cikinsa shine luga shi ke nema to me luga nan to da me da me aka faɗa kan lamun din lamun mana idan mahaifi ya ɗauki dukiyar ɗan sai amfani da shi so da ɗan da dukiyar duk mallakan sa ne wasu kwace kuma lamul ne wannan ya bai fito ba a da istisas da mul kusa kusa suke misali shine kamar yanzu lafzul kur da ya zo wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga al yana zuwa da ma'anar ne, da kuma yawwa kaga su malikiya sai suka ɗauki a tsoro su kuma hanafiya suka ɗauki alhaizu kaga na uku shine mayar ju'ir qawaid al shi shine kamar wanda muke ta karanta malam yake cewa ma'atinil ibn hakanan sallah a gurin da raƙuma suke kwanciya kadal hammam hakanan sallah a hammam hmm. inda ake yin wanka banɗaki makruhatun lin nahayi aw haramun shin nahayin da aka yi nahayun ne mahmulun alkaraha ko kuma mahmulun ne ala tare duka sabanin akan saɓani ne akan wannan ka'idar. saboda haka musamman idan kana karanta hanafiya za a ga kawai usuliya ɗinsu suna da ƙarfi saboda su daga cikin kawai ɗin suka fitar da fikihu su kuma jumhurwar suna cewa daga cikin fikihun suka fitar da kawai ɗin wa fauka ka'aba ce haka nan yin sallah a saman ka'aba ya halatta mutum ya hau saman ka'aba ya yi sallah ko haram ne haramun ne ko makaruhi ne kaga mun ce makaruhi ne in yayi ba shi da zunubi haka hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tastaqbilu al-qiblata li bawlin aw to shin wannan la tastaqbilu al-qiblata din mahmulun ne ala nahyi littaharim ko kuma mahmulun ne alal karaha to duka suna tafiya ne zuwa ga wancan waccan ka'idar ina fatan mun gane to mu je malam muhammad mas'ala كون الوجوب قبله لم يصرف صيغته عن نهيه في الأعرف نهي فلا تبغوا عقيب واضربوا bila khilafin lil baqa'i lazibu na'am wannan matsalar abin da take cewa shine idan aka hana hau ya zamanto kuma wannan hanin da aka yi bayan an yi hanin kafin a yi hanin akwai wajibci mana an hana abu amma kafin a yi hannun akwai wajibci to shin wannan hal ya sirika sigatan na hai ta zamanto ta fita daga haramci wanda shine magana aksar ko kuma la shi ne yace laye yasrifuha misalin wannan ne da Allah subhanahu wataala yake cewa wallati hunna wajiro hunna wajuruhunna hunna فإن ina وضربوهن هني hani ne ko umarni umarni ne amma kuma fala ta bugu na to kaga hani ya zo bayan umarni wanda asalin umarni shine wajibci to wannan wajibcin da ya zo kafin hanin ba zai sa hanin ya fita daga wajarcewa ba zai sa hannun ya fita daga harin ba Shi ne ma'anar kaunul wujubi qablahu lam yasrifi sigatahu an nahyihi na araf nahyu fala a tsiba wa zuribu bila khilafin lil baqa'i zibun. mas'ala dalla ala fasadi ma'an hunuhi لجلهم وقيل لا فوجه فسخ نكاه للشجار عندنا والحنفي لم ير فسخا ها هنا كالبيع مع شرط ومع سلف من من في مكان القصب صلى مختلف وهكذا الصلاة في أوقات ممنوعة الصلاة أو بقعات والحق إن كان لحق الله يفصل لا لحق عبد واهي للعبد في التصرية الحيوان لله في نداء لله في نداء الصلاة الثاني فيفسخ النكاح بالطلاق إمضاؤه بالناس ذو اعتلاق في غيره الفسخ بلا طلاق لما ذكرنا قبل في افتراق ومقتضى ومقتضى الفور والدوام أمر لضده أمر لضد النهي والسلام نعم wannan wata ka'ida ce cewa halin na ya tabi fasad aula ya tabi fasadil manhiyi an ina fatan mun gane akwai malaman da suka ce na ya tabi fasad saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana hadasa amri na haza ma laysa minhu fa huwa raddun saboda haka wannan yake nuna duk inda shari'a ta hana abu to wannan a abin haramun ne kuma an aikata abin ma ya lalace ina fatan mun gane akwai malaman kuma kamar malaman hanafiya da suka ce a ya danganta da irin halin idan halin yana komawa ne zuwa ga asalin abin to ya dullo ala fasadil manhiyi amma in ya zamanto yana komawa ne zuwa sifa abin ko kuma shay'un kharijun anhu to la yadallu la yadallu ala fasadil an ina fatan mun gane shine malam yace dalla ala fasadi ma an hunuhi lujullihim wa qila la fawati annahu yadullu ala fasadil manhi an a wajen mafiya yawan malamai shine ma'anar lujullihim wa qila la akodan da kuma ba suka ce la yadullu ala fasadil manhi an. amma dai kama hanafiya tafsili suka yi kamar yadda na gaya muku to idan abin kharijin anhu ne ko kuma yana wajen abin ne to wannan la yadullu ala fasadil manhi shine mala yace fawajji fasadin fawajji fashi nikahi na? indana akan wannan ka'idar ta annahu yaftadil fasad aw la yaftadil fasad to akan ta ka dora shin nikahu shigar za a lallata shi ko kuma ba za a lallata shi ba menene ne kawo shiga kama ya tsoka da tsoka ka hannunka da na wani <laughs> ai albudu bilbudu da kake so ka ce shi ma ba tsoka ake fassara shi menene ne kawo shiga shi ne kawo shiga yawwa mana an yi zauwujar rajulu muliyatahu shi ne a'am lirajulin fayu zauwujahu muliyatahu bila sadakin kamar canji ne shi ne nikahun shiga ka bawa wacce kake za ka iya mata wani ya ce kanwa ce uwa ce duk za shiga ciki tunda mutum zai iya yi wa babar shi wani ina fatan mun fahimta wannan shine ne kawo shigar da haka a wajen malaman maliki an yi shi batacce ne amma su hanafiya suna ganin ba batacce ba ne kawai gyara za saboda ai auren abu ɗaya ne ya rage shi ne sadaki son an ba da sadaki zai iya gyaruwa walhanafi lam yara a amma su ana ba ba su ga a ɓata abin a nan ba kalbai ma a sharɗin wa salaf hakanan albai'u ma a sharɗin wa ma'ana yanzu in ce maka zan siyar maka da gidan nan da sharaɗin za ka ba na rancen dubu ɗai a wajen jimhur wannan cinikin batacce ne amma wajen wasu malaman ana iya gyarawa tun da cinikin ya tafi kawai sharaɗin za a goge a bar cinikin shi kaɗai shi ma rancen a barci shi kaɗai ina fatan mun gane ya ce man fi makanil ghasbi sallah muhtalam hakanan wanda ya yi sallah a gurin da ya kwata kamar yanzu wani ya sato kuɗi ya zo ya gina masallaci shin sallar da aka yi a masallacin ta yi ko ba ta yi ba akwai malaman da suka ce ba ta yi ba saboda motsin da kake a sallah shine motsin da kake a gurin da yake na haram saboda haka abu ɗaya ne don haka ba su ke raguwa ba akwai waɗanda kuma suka ce a aljihatu fakka. Zinubin gasɗinsa yana nan ladan sallar shi kuma yana zaman kanshi amma dai kamar assalatu fitiyar maksuba gaskiya ya farin jaye cewa tallafa ce ba kamar yadda malam zai zo ya rinjayen nan gaba cewa duk abin da yake haƙƙin Allah ne to ya lallace amma abin da yake haƙƙin ɗan adam ne to bai lallace ba sallah haƙƙin Allah ne ko haƙƙin ɗan adam wa hakaza salatu fi awqati mamnu'atin as-salati aw buqati haka nan mutumin da yayi sallah a lokutan da aka hana yin sallah hmm. kamar yanzu mutum yayi sallah bayan asubahi ko bayan la'asar ko bayan dab da rana za ta yi zawali ko dab da rana za ta faɗi ko dab da rana za ta kullo malam yake ce au ko kuma guraren da aka hana yin sallah sai malam ya ce wal haqu in kana li haqqin lahi amma magana ta gaskiya in dai wannan abin haƙin Allah ne to ya su ya lallace la li haqqi abdil wahid amma ba haƙin bawa wanda yake mai rauni ba lil abdi fi tasriyatil hayawani misalin haƙin da yake na Allah ne kuma ko da an samu matsala ko da an saba wa hannun da aka yi abin din bai lallace ba shine yace misalin da shine tasbitul hayawan mana ka sayi dabba wacce aka ciko da nonanta aka ba ta wani abu ta sha domin nonanta ya ciko hmm. to shin cinikin ya yi ko bai yi ba cinikin ya yi me dalili akan kan cewa cinikin ya yi saboda annabi sallallahu ya ba shi zaɓi ya ce in sha'a amsaka wa in sha'a radda wa sa'an min tamri to kaga anan gurin ai asali haramun ne tun daga ga tunai la tusahu al-ibl haka yanzu ko sai kuma ce fa manita saboda haka wannan yake nuna cewa idan aka yi hani akan abu in dai abin yana da alaƙa da bawa ne to zai zamanto cewa bai lallace ba lillahi fin nidar salatis tani misalin haƙƙin Allah kuma shine wanda ya ciniki bayan an yi kiran sallah na biyu ranar juma'a tunda a wajen malaman malikiya kiran sallah biyu ne ko da na farko da na biyu to idan ya zamanto cewa ya cinikayya bayan an yi kiran sallah na biyu to cinikin bai inganta ba ya ɓaci ya ce saboda haka bayu sakun nikahu bis tsalaki in za a bin nasi zuƙilafin duk auren da ɓata shi yake da alaƙa da haƙƙin mutane mana haƙƙin namiji ko mace to in ba a yi saki ba to ba zai lallace ba ina fatan mun gane ya ce fi gairi hilfasku bila tsalatin amma wanda ba shi da alaƙa da mutane to shi ko da ma ba a yi saki ba zai lallace saboda haƙƙin Allah ne wanda yake da alaka da mutane kamar wanne ne batance yake da alaka da miji ko mace kamar wanne na kamar ya kamar yanzu mutane mutum ya auro mace rata'a kun sa rata'u a ilimin fikiyu me rata'a na wacce ne a ratka ne ratka ɗani farji da dubura yake a haɗe kaga ba za a iya sajuwa ba ita ce ratka kaga a wajen miji yake raba auren so in ba a yi saki ba auren ba zai rabu ba akwai kuma fat'a ita kuma wace iri ce ko macen da take da warin gaba kaga duka wannan ana iya raba aure amma yana hannun miji bangaren mata kuma kamar ya zama innin me innin yawa shan abdullawa ya ce shi ne ya fi zama da fassara inni shi ne ya fi zama da fassara inni wanda ya zamanto cewa yana da yana baya iya jima'i saboda ko karami ne inda yana iya jima'i ba matsala akwai kuma majibu ko wane ne majibu wane ne majibu shi kuma mai yankakken gaba to kaga wannan yana da alaƙa da yana da alaƙa da a mata ko ta nemi sai amma auren da shi kuma ba shi da alaƙa da mutum wajen raba shi wadda haƙƙin Allah ne shi kuma kamar yanzu mutum mutum ya auri mace tana idda ko an raba auren ko ba a raba ba ya ɓaci ko auren wuta. kun gane bambancin kaga wannan haƙƙin Allah ne ya baci nan da nan shi kuma wannan bai ɓaci ba sai da haka ta shi yana da mataratka ko fatka ya ga dai ba matsala zai ci gaba da zauna da ita tana dafa mai abinci ba za a ce dole sai sun rabu ba ina fatan mun gane yawwa saboda haka malam ya ce wa muktazahul fawru wad dawamu amrun lizikin na hayi wasalamu ina ga za mu dakata a wannan baitin mu bar shi sai darasi na gaba insha Allah abin ya rage mana da wuce minti biyar ba sai mu dan saurara ko akwai tambaya alaikum salam abu ne wanda kamar misali yanzu ya zama haƙƙin wanda za ka zama mana abu a ba a jama'a so wanda aka jamka a malar abin da raba yake hannunsa ba zai baka ba hatta sai ka ba da wani dan cin hanci kuma an baka bayar ba zai baka kuma ba bayan sai da ka bara ya wannan ba da wannan in ya zama larura za a iya ci maka haƙi ya halatta ba matsala amma in dai ba larura ba ne haramun ne ka bayar kuma an ce larura ba shi ne abin da za ka mutu ko za ka kusanci mutu an ba kai ba shi ne larura so matsalar mutanenmu komai sai ya ce larura wani abin ma tasiriya ne sai ya kira shi larura yanzu waɗanda suke cin bashin cbn wasu ta ce yana da jarin miliyan biyu ne yana so ya zama miliyan uku kaga ta hasiniya ne ko martaba cikin ce kai ba amma sai ce ma ya lahura ne akwai wani da ya mun waya last week irin last week da da zanto ya mun waya wai zai an shi bashin cbn saboda yana da jari yana so ya haɓaka jarin kuma ba wa an saba har na za su an shi na ce mai nawa ne jaran kai yana da jaran dubu ɗari bakwai na ce to ai ba ka kai laruwan da za ka an shi shi da riba ba saboda dubu ɗari bakwai kan iya da ita Allah zai iya sa mata albarka Allah ya ba mu dacewa akwai mai wata tambaya na dangane da hajjin amur ya tsari da gizar bala ya tattauna a iya mazahabin malikiya su da hanafiya ba su da zance a ya an littafin na maliki ya ne eh haka ne wani lokacin su kawo lokacin ba su kawo ba amma a ragowar mazhabobin ma magana biyu ce in ka duba ibn kudama kaga shi bai da alaka da malikiya saboda asalin littafin da ya tarkisin sa mustasfa ne na gazali kaga gazali shi kuma a wace mazhaba yake shi kuma ibn kudama dan wace mazaba ne a hanabila so shi ma haka ya kawo matsalar da wannan saɓanin guda shi usul ba kusan ilimi ne ɗaya in ka cira na hanafiya in dai ka iya usul sosai kowane littafi a kama za ka koyar so babu saɓani mai yawan gaske a cikin usul kamar yadda ya yake a fito usul ɗin hanafiya ne kawai ka ɗauka akwai abubuwan da ba a gane su gaskiya na'am ga can na bismillah ma'ana ba wujub da ya zo kafin hayo ya zama kafin annahayo din babu wujub ma'ana wannan ba matsa ba ba ba ba shar'i bane saboda ko da wujub ko da wujub to baya raunana na hayu din kamar yanzu misali wadribuhunna fa in aqanakum fala tabghu alayhinna sabila kaga wadribuhunna wujub ne saboda al'amru yaktabi al alwujub, to kuma bayan na haka kuma kawo annahayu to wannan wujub ɗin da ya zo kafin shi ba zai raunana annahayu ɗin ba shi ne abin da ake nufi yawwa to kai ne na ƙanshi alaikum salam malam game da jarabi ne haka na baya inda muka yi magana wanda mada yi magana kan hanafiya sun nada wasu hadisai kamar daga cikin hadisin da albari'ani da ya so a lokacin da ma muka jihar ibn na sun jihar ibn yana sayan bukari da masu da suna rikon hakim bin islam wanda shi da lafazin albayi amin da ya da malamin da baraka amma wanda ke cikin mawata na kalin muhammad daga cikin lafazin da zai ne almutabai amin da ya to wannan maganar guda ne sabon da nake da tambaya kai shi na kan kallon anan da suka mai da hadisi almutabai a kai kai jiya kamar ka dan yi tashdid ne shi yasa muka tsayar da kai ba almutabai ani din muka ki ba almutabai ani haka muka ji gaskiya ka dan yi tashbihi so mu ba mu ba mu kasa sana almuta ba yi ani din ba amma ka haɗe su ne yawa amma duka lafuzan akwai su na ji tashbihi ne ka ce almuta bayyi ani ko haka ya faɗa ko to wannan shi yasa muka ma inkari muka jiyo muka ce akwai wannan lafazin muka tambayi malamin hadisi malam muktar اللفظ الصريح وين يزور شيء أجيب الغناء البيعان كما الذي أنا Kuma sai aka samu mu فهمه لك كما لا يقول لك دولة حديث to daga cikin maganganun malamai musamman kamfanin hadisi sai su ce wa asafu kitabi ba da kitabi lahi littafin ba bukari da sauran su haka mm. to na ce ya ake haka kuma duk da ma yasu sun gabace ma wani da zuwa su malaman wannan ainihin almazabi sai zama kuma imam ya rawaita wannan da lafazin da mana ya kuma aka ce shi ne a sahu kitab haka ne bukari amma amma misali ai akwai hadisan da suke cikin buhari da waɗanda suke cikin muslim duk da su ne a sahul kutubul musannafati amma wasu malaman suna da ɗanta cewa a kai yawwa yanzu inda za ka ɗauki dara kutsuni ya yi magana akan wasu hadisan da suke a cikin buhari da muslim akwai rabi'ul shek rabi'ul madkhali shugaban wasu daga cikin 'yan salatiya. saboda haka risalarsa ta majistar ko ta doktora ya tattauna a kan wannan inda ya zama hakan tsakanin dara utsini da kuma bukhari da muslim hadisan da dara utsini ya raunana akwai waɗanda ya bawa dara utsini gaskiya akwai wanda kuma ya ce alhaƙuma a shekai so wannan da aka ce a sahul kutub su ne a sahul kutub amma akwai su hadisai waɗanda wasu malaman sun ɗan yi maganganu a kansu kamar su kansu maliki ai sun zo a fa hadisin na na aisha a musulun yake mun wuce shi kana fi ma wunzila min alqur'ani ashru rabaatin fa nusikhna bi khamsi rabaatin fa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hunna hadisin yana cikin yana cikin sahihu muslim amma sun zo a fashi ba su haiki da shi sannan akwai hadisin da ya ce Allah hannunsa ɗaya dama ne ɗaya kuma abu ne a sahihu muslim shi ma yake akwai malaman da suka raunana shi ina fatan mun fahimta so akwai hadisai yan kaɗan waɗanda wasu malaman suka raunana a Bukhari da muslim ɗin wasu kuma magana daidai tana tare da Bukhari da muslim ɗin wasu kuma malaman su ne suka fada kuma ajizanci ne na dan adam amma na bukari ba su wuce uku zuwa hudu ba na musulun kuma sun fi haka yawa haka ne kuma da mufta yawwa to wannan shi ne so wani abun kuma in an raunana ba dole ba ne ya zama wanda ya raunana din shi ne da gaskiya wani abu kuma da nake so mai mahimmanci a fahimta wasu hadisan da aka raunana din ba abu hanifan ba ne ya raunana masu ta'assubanci ne a mazhabarsa saboda su kare shi sai su raunana hadisin don su tabbatar da mazhaba amma shi inda zai dawo duniya zai ci a ba hadisin saboda dukkan sun ce yan hadisi ya saba da maganar su to ajiye maganar su a ba hadisi ina fatan kun fahimci wannan ina fatan za a mana kyakkyawan zato akan wannan magana ba suka bane ga Bukhari da Muslim ilimi ne mai zurfi kuma ina fatan kuna cikin manyan ɗaliban ilimi Allah ya ba mu dacewa za mu takaita a wannan darasi a daidai nan waɗanda suke da tambaya ma haɗa a darasi na gaba kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh